27 ga watan rabi'in thani hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1432 daidai da 30 ga watan march shekara ta 2011 a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam muhammad bin abdul wahab Allah madaukin sarki ya ji shi. tare da sharhin da fadilati sheikh al-doktor Salih bin فوزان bin Abdullahi al الفوزان yayi in ba manta ba karatun da ya gabata muna karkashin al-mas'alatul khamisa matsala na biyar daga cikin matsalolin jahiliya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya akai ya kawo juyin jahalin musulunci ya kauda abin da suke a kan shi na banna Shi ne matsalan da suke kafa hujja da cewa waɗanda suka fi yawa suke kan daidai ba tare da lure da abin da yake shine madogaran da su masu yawan suka dogara a kan shi ba jama'ar annabi abin da ake gane abu kaza daidai ne shine da dalili da hujja na mai gabatar da abin da yake gabatarwa ba yawan adadi ba ba karancin adadi ba ba kira da ƙarfi da wadata na yau da kullum ko mulki ba idan ya kasance wane shi ne ya fi kowa rauni ya fi kowa muni ya fi kowa dukkanin abin da za a iya cewa tar da shi to amma kuma shi ne yake kan shirya shi ke kan daidai to a musulunci shi yake ɗauka abi ina batan mun gane wannan da kyau amma su mutanen jahiliya har kullum suna kafa hujja ne da cewa wani bangare ne adadinsu ya fi yawa wajen lissafin ɗaiɗai wani adadi ne suka fi taron masu ƙarfi masu kuɗi masu mulki masu faɗa aji to idan ya kasance mutum yana gudanar da rayuwa a bisa wannan to zai zama yana bin jahiliya kenan shi sa mu muke san akan komi ma to mu ba abin da yake shine daidai ba kawai 'yan kiɗan ki na jiwo mu rankaya mu tafi ko da abin da muke a kan shi daidai ne ko ko ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace to in ba manta ba malam shehu a ɗan fuwa menene muhammad bin abdulwahab bayan da ya gabatar da bayanin da ya gabatar malam fauzan ya fara sharhi to sai lokaci ya kore mana a inda mala yake cewa wallahu jalla wa'ala fi ma qassa anil umami akhbara anna al-qilla qad yakununa ala al-haq Allah madaukin sarki cikin labaran da ya labarta mana dangane da abin da ya shafi al'ummomi to ya yi mana bayanin da cewa a wani lokacin akan sami waɗanda suke su ne 'yan kaɗan kuma sai su dace suke kan daidai kama ƙala ta'ala kama yadda allah ya faɗi a cikin suratu hud aya arba'in wa ma'amana ma'ahu illa ƙalilun allah maɗaukin sarki ya ce yo ai ba waɗanda suka yi imani da shi sai 'yan tawaga kaɗan duk da cewa annabi nuh ya kwashe shekara 950 yana gwagwarmaya wa'azi yake ba dare ba rana kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bamu labari to amma kuma waɗanda suka yi imani da shi su ne kaɗan waɗanda suka kafirce suka bijire kuma su ne masu yawa kenan idan ka ɗauki addinin jahiliya cewa za ka auna ya zan shi ne ma'aunin awonka masu yawa suke kan daidai to in kasance kanka a wancan lokaci zaka kafirce ma annabi nuhu kenan ina fatan mun gano wannan da kyau haka dukkanin annabawa da zaka dauke su ka dora su su da mabiyansu a kan sikeli sai ka samu to su ne yan kaɗan waɗanda suka bijire suka kafirce kuma su suka ɗiba adadi mafi yawa mala ya ce wa fil hadith alladhi uridat fihi al-umam ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'an nabiyya wa ma’ahuwar rahatu a cikin hadisin na shahararri da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanin cewa an bijiro mai da al'ummomi gaba ɗaya an mai fareti irin yanda ake wa shugaba daga cikin shugabanni na yau faretin 'yan makaranta ko faretin rundunonin jami'an tsaro iri-iri to haka allah maraukin sarki ya nuna ma annabi ana mai faretin annabawa da manzanni to cikin wannan ayari da wannan tawaga sai annabi ya ga wani annabi ya zo da 'yan mutane kaɗan waɗanda adadinsu bai kai goma ba wannabi wa ma'ahun rajulu wani annabin ma da ya zo wucewa daga shi sai mutum guda mutum ɗaya ne ya imani da shi kaf tsawon lokacin da ya kwashe yana isar da saƙon da allah ya aiko shi warrajulani wani annabin ma mutum biyu ne tal suka yi imani da shi kai wannabiyu walaysa ma'ahu ahadun akwai annabin da ya zo ya wuce daga shi sai shi babu wanda ma ya gazgata shi haka ya kare wa'azin ya koma ga mai duka mala yace falaysatul ibra bi kasratil atba ku sani abin lura dangane da binciken abin da yake shine daidai ba yawa ake dubawa ba mun gano wannan da kyau ko malam sai yake cewa alal mazhabi au alal qauli akan zance ko bin addinin da yake shine na kwarai ba ana duban suwane ne suke kan ayari mai yawa ba wa innamal ibratu bi kaunihi haqqan aw batilan kadai abin da ake dubawa shin abin da wane ko ne suke akan shi wannan shine daidai a bisa dalilai da hujjoji da suka gabatar wanda yake da alaka da abin da Allah madaukin sarki ya saukar to nan ne kadai za a iya ansan daidai in ya dace da haka kun ko ya saba mai sai a ce to shine ba daidai ba sai ya watsi da shi malam sai ya ce fa ma kana haqqan to ko duk abin da ya zama shine gaskiya wa in kana alaihi aqallun nasi da ko waɗanda ke kan shi sune 'yan kaɗan ɗin cikin al'umma aw law lam yakun alaihi ahadun ko da ba kowa wanda yake bin wannan daidai din ma dama annahu haqqun muddin dai shine gaskiya wanda dalilai suka tabbatar to yi tamassaku bihi shi za a yi riko da shi fa innahu huwa najatu wannan shine matakin tsira gaba daya jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko mala yace wal batil shi ko abin da yake ƙarya Banna ɓata la yu'ayyiduhu kasratan nasi abadan yawan mutane bai karfafan banna ya zama shine abin bi haza mizanun yajibu an yattakhidhuhu almuslim wannan shine mizani wannan shine ma'auni wanda ya kamata dukkanin musulmi na kwarai ya ɗauka ya rika auna al'amara da'iman ma'ahu tattar haka zai gudanar da rayuwar shi hassan da rayuwan za ta kai ma iyaka mala ya ce nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo yau gashi ma annabi yana fadi a hadithi cewa bada al-islamu gariban musuluncin nan ma ya fara a matsayin ana ganin shi bako ne waɗanda suka zo da addinin ana ganin su baƙi ne sun taho da wani sako wani addini wani yanayin rayuwa wanda ya sha bamban da jama'a ana ganin sun zo da wani abu wanda yake baƙo. annabi ya ce wasa ya'udu gariban haka al'amarin zai kai musuluncin zai koma a matsayin bako kama bada'a kamar yadda ya fara wannan shine hadisi na 146 a cikin sahihu muslim Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya ce wa zalika hina yakthuru sharri wal fitan wa dalal wannan al'amari na gurbatu din wa gurbatu ahalihi bakuncin addini da waɗanda suke kan addinin zai faru ne a lokacin da sharri ya mamaye ko'ina fitintunu suka zama suke jagoranci bata ya zama shine abin bi abin fifitawa falayyabka, yabka alal haƙƙi ba abin da zai rage ma daidai da gaskiya da waɗanda ke binta illa ghuraba sai waɗanda za a ɗauke su baki ne minan nasi daga cikin jama'a wa niza'un min al-qaba'il da kuma yan kaɗan daga cikin yan kabiloli ana ganin ka kana kan addini sai a ce in ce dai kana daga cikin mutane kaza ne ina fatan mun gane wannan da kyau in ce daga gari kaza kake ko ko kai mutumin waje kaza ne to wai waɗannan su ne waɗanda suke kan addini na kwarai duk sanda ka ga an fara danganta ku zuwa ga irin wannan to al'amari ya zo ƙarshe kenan fantazir sa'a mala ya ce yusbihuna ghuraba'a fi mujtama'il bashari mutane za su waye gari ana ganin su a matsayin baki a zamantakewar al'umma mun gano wannan da kyau ko ko sallah aka zo yi waɗanda za su kwaikwayi sallan annabi su yi ta tsaf to su ake ganin yau a matsayin baki mutumin da zai tsaya ce duk wanda ya magana sai ya ɗaure maganin shi da dalili daga Allah ko daga annabi shi ake kallo a matsayin bako a yau ina fatan mun gane wannan da kyau su mutane so suke kowa ya ɗaura zanin da suka ɗaura na anko ko da ku wannan zanin ba shi ne na halal ba kuna gane wannan da kyau ku sai a ce zani kaza da wance suka ɗaura to ba za mu ɗaura irin shi ba domin sun fito a waje kaza ne ko da ko su ne suka ɗaura na halal ɗin kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa akan komai addini ne rayuwa ne to mu duba menene yake akan daidai in ba ka ba mu ma jahiliya muke yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bu'ifa shi annabin Allah Allah ya aiko shi wal alam duniya a wancan lokaci dungurungum ya muju fil kufri wa dalal suna fagamniya suna cikin ɗimuwan kafirci ne da ɓata. wada annasa annabi ya tsaya ba dare ba rana kira yake yana wa'azi yana ƙoƙarin shiryar da mutane jaba lahur rajulu war rajulani duk wannan gwagwarmayan da annabi yake yi faɗi tashi ba dare ba rana mutum ɗaya ko biyu yake samu suke bin shi ila an takatharu haka annabi ya ta fama har zuwa lokacin da jama'a suka yawa wa kanat quraishun a wannan lokaci quraishawa wa kanat aljazira kullaha dukkanin jaziratul arabiyya wannan tsibiri na larabawa kafdin su wa alam kulla haka duniya gaba daya sasannin da duk da kake jin labari a yau alad dalal suna kan bata ne war rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wada shi annabi shi ɗaya tilo yada unnasa a lokacin ya fara da'awa mala ya ce wallazina ohu shi annabin da yake da'awan da waɗanda suka bi da'awan sai gazgata shi qalilun sune yan kaɗan bin nisbati lil alam in an kwatanta su da waɗanda suke duniya a yau jama'a muna gane wannan da kyau ko to shikenan sai a ce waɗannan da yake su ne masu yawa to su ne ke kan daidai shi annabi da sahabbai cin da su ne yan kaɗan su ne a kan ɓata babu wanda zai irin wannan tunanin sai wanda bai san addini ba jama'a mun gane wannan da kyau ku kuma a yau haka al'amarin yake mutanen da ke bin al'adunsu da ra'ayoyinsu da tunane-tunanen zuciyarsu yau ai su suka fi yawa sama da waɗanda suka tsayu suka ce a gaya musu mai sunna ne ta ce jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ba ana bin ruruma ne da kawai kiɗanka na jiyo mutum ya je ya fada abu ba bincike ba shi sa wajibi ne sai an tsaya an bincika an bi an tantance an bi an maharka tsintan kwarkwata an tabbatar da hujja sannan ne za a bi abin da ake cewa za a bi allah ya sa mu dace mala ya ce fal'ibra hakikanin gaskiya abin lura laisar bil kafara ba wai yawa ne za a lura da shi a bisa gaskiya ba al'ibratu bisawabi wa isabatil haqqi ai abin lura shine wane ne yake kan daidai kuma daidai ɗin nashi ya dace da abin da yake shine alhaqqu ya dace da abin da Allah ke so yayi ko manzon Allah da shi na'am mala yace haka abin yake Iza kanatil kathara ala ala sawabin fa hadha in ya zama mutanen da suka fi yawa a unguwa ko a yanki ko a ƙasa ko a duniya sai aka yi dace a wannan lokaci su ne suka fi yawa ai wannan abu ne mai kyau kamar yadda allah maɗaukin sarki ya ma annabi yunus irin wannan baiwan shi ɗungurungun ɗin mutanen shi kaf suka yi imani suka musulunta allah ya ji gansu har allah maɗaukin sarki yake cewa yau ina dama a ce cikin al'ummomi da alƙaryu a sami irin abin da ya faru ga annabi yunus Kaida mutane sun dara ku Allah ya sa mu dace to sai mala yace walakinna sunnatullahi jalla wa ala sai dai irin yanda Allah madaukin sarki ya tsara gudanarwar shi annal kasara takuna alal batil yawa har kullum zama yake yi akan banna wanda za su ce mu ne muka fi yawa mu ne muka fi rinjaye mu ne muka fi karfi ai mu ne da kaza mu ne da kaza in ka duba sai ka ga su ne kuma jama'an da suke kan Allah ya kiyaye yace wama aktharun nasi walau harasta bi mu'minin Allah yace duk kwaɗayin da kai kaga mafi yawancin mutane to ba za su yi imani ba ashe waɗanda dama can suke yin imani su ne kaɗan waɗanda ba su yin imani a wannan nassi yana nuni akan cewa su ne marinjaya da suka fi yawa aya ta ɗari da uku a cikin suratu yusuf haka allah maɗaukin sarki ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah da zaka biyewa waɗanda suke sune mafiya rinjaye da yawa wajen komi a bayan ƙasa to ko billahi alazim sai sun ɓadda kai daga hanyar Allah wannan a cikin sotul an'ami aya ta 116 to in mun fahimci waɗannan nasoshi da waɗannan bayanai gaba ɗaya to ana nuni akan cewa ba a gane gaskiya da daidai da kasancewa gayyan mutane da kuma yawansu ana gane gaskiya ne ana gane wanda yake kan daidai idan ya zo da hujjoji da dalilai waɗanda suke karɓaɓɓu yardaddu kai tsaye allah maɗaukin sarki ya sa dace to ko in mutum ya koma yana binciken ai al'amarin yawa al'amarin kaza al'amarin kaza da shi zai tantance daidai ya bi to ya koma bin jahiliya da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah ya aiko shi ya rugurguza ta allah ya kiyaye to bayan da muka ji matsala ta biyar sai mala ya ce almas'alatu sadisa matsala ta shida daga cikin matsalolin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da juyin juya halin abin da mutanen jahiliya suke a kai ya canza ya tsawatar da mutane a nisanci jahiliya a bi musulunci shine allihiti jaji bima alaihi al'aqdamuna kafa hujja da cewa ai waɗanda suka gabace mu ga abin da suke a kai duna nazari ila mustanadihi ba tare da duban shin abin da magabatansu suke a kai menene dalili da madogaran shi ba wannan sakon da aka zo aka ce yanzu shine ake son abi domin shi Allah yake yayi shi me zai menene madogaran shi mutane ba sa lura da wannan kaɗai mu dai manyan mu mu dai magabatan mu tunda aka duniya tunda kaza kaza kaza haka ake a zauna kuma a haka to wannan jahiliya ne jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ya sha bamban da irin abin da ake bayani ko muka bayani a baya ka taba mutum ya bi Allah sai ya ce maka ai shi iyayen shi da kakannin shi ga yanda suke wannan ko zai ce ai duk garin nan wajen shekara arba'in shekara hamsin shekara ɗari shekara kaza da kaza akan haka ake saboda ka bar gari ku bar ƙasa kar ku kawo masa abin da mutanen wajen ba su san da shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ko da ku abin da aka zo da shi shine daidai to wannan jahiliya ne kuma annabi ya kawo juyin juya hali ya canza wannan abu malam ibn abdulwahab ya ce alhihtijaju bil mutaqaddimina kafa hujjan da mutanen jahiliya suke da magabatansu ka qaulihi kamar yadda Allah ya bamu labari cewa qala fama balul qurunil ula annabi Musa ne a sanda Allah maɗaukin sarki ya aike shi wajen fir'auna ya ce anni'til qaumaz zalimin tafi wajen waɗancan mutane miyagu ka isar masa da saƙon Allah annabi musa ya zo ya zauna fadan fir'auna ya yi wa'azi ya gargadi fir'auna da shi da 'yan fada da duk waɗanda suka halicci zaman majalisa a wannan lokaci ya kyautata wajen kiransu kamar yadda allah maɗaukin sarki ya umarce shi da cewa faƙula lahu ƙaunar layyinan in kun je to ku gaya mai zance sassauka zance mai laushe zance na jawo hankali tsammanin ko allah madaukin sarki ya gamtakatar gare shi ya zo ya ba abin da yake shine daidai amma annabi musa da ya je ba irin cin mutuncin da fir'auna bai mashi ba alam fi na walidan ka fara ka ba mutane waje kai yaushe ka girma ka zama mai wa'azi ba nan muka tarbiyyance ka kana yaro ba kai ta haɗe ɗiye mana hatsi muka ɗauki responsibility naka na komi yanzu ne za ka gane cewa kai mai wa'azi ne eh ba nan ka zauna gidanmu kai mana taɓar gazan da kai ka gudu ba yanzu hannun kai kaje ka gano cewa mu da muka taimake ka muna kan ɓanna ne muna kan ɓata ne ba irin hujjojin da ake faɗi ba kenan mu da muka tarbiyyance ka liman ba shi ya ɗaura ma uwarka aure da ubanka kuma shi ne maka taron suna yanzu kai ne za ka je ina ka je kai karatu ka dawo kai ne za gano cewa mu akan bata muke wannan hujja ce fir'auniya hujja ce jahiliya hujjiya kuma gano wannan da kyau ku irin abin da suke kaba hujja da shi kenan yanzu har kai ka gano don ka fanɗare ka bijiri za ka ce mu ba kan daidai muke ba wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min alkafiri ye yanzu na haka ka girma ikon Allah dama an ce duk wanda ya girma sai ga wannan danyen aiki a cikin dala'il muka karanta ina fatan mun gane wannan da kyau nan da nan sai a gayyato su tsofaffi zo su taddaji yanzu kai dan gidan wano kai ne aka ce ka zo da wannan batu da iyayenmu ba san da shi ba ye ye kai ne to ihir ɗinka za mu ɗaga maka nono a garin nan sai ga suna to su maganganu ka rasa gane me suke son su faɗi to mu mu ba haka suka gada ba annabi Musa ya ba shi ansa duk abin da ya tambaya wa ma rabbul alamina aka bashi ansa duk zagi da cin mutunci da yayi ba a waiwaye shi ba haka fir'auna ya cin mutunci abin da ya so da yayi ya ga wa'azi na kama hankalin yan fada da waɗanda suka halarci zaman majalisi da majalisan fir'auna sai ya ce kai Musa fama balul qurunil ula to mun ji in mu bi ka ba mu mun hallaka to ba mu labarin iyayenmu na farko iyayenmu da kakanninmu shekaru aru aru da suka gabata da ba ba ji labarin ka ba me za ka ce game da su da yake shi ma annabin musan allah madaukin sarki ya darraba shi sai ce ilmuha inda rabbi masaniyan al'amarinsa kaf yana wajen ubangiji na fi kitabin la ya dillo rabbi wa la yansa yana cikin littafin da ba a manta kuma ba a jahiltan wanda zai zo a nan gaba kai dai aka turo na ummaka wa'azi kun ga daga daidai nan wajen duk mutumin da zai zama mai wa'azi ne ya kamata kada wata hadisa ta rika ɗauke shi daga abin da ya fuskanta ya ta sama gaba ya ce shi zai yi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi an ce ne ya zo ya ma fir'auna wa'azi ya daina abin da yake na zalunci ya bar banu isra'ila ya daina shirka ya daina tsafi duk abin da yake na bauta ma wani allah da bauta mai da ake ya sa a bari ai abin da aka yi ko annabi musa kenan sai fir'aun ya kokari ya kawo mai ajanda ya canza shi daga ajandan da allah ya bashi shine annabi musa ya marmaze ya nuna mashi waɗancan da suka gabata to masaniya cikakkiya dangane da su wannan wajen allah yake kai kuma mu yanzu mun zo mun mai maka wa'azi ne litun zira man kana hayyan ko muƙabala kake karka yadda kun yi nan sai ya reshe ka a rubuta ta aje zamu dawo kanta amma ba da an san wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko amma ana cikin muƙabala ya ga za a kare shi sai ce oho dai Allah madaukin sarki ya rufa man asiri limamin bai saci tukunya ba sai kace to limamin gidan uban wane ne sai ka a me kai ka da zagi me kai sai ka ce a magana satan tukunya aje ta gefe yanzu muna magana ne akan buzun da aka ci yana tashi sama ina ya je kuma waye ta da shi ko kun gano wannan da kyau ko a gama maganar tashin buzu sannan a koma a yi maganar satan tukunya amma ga koma haddaji kila ba ma ke cikin kakanninka ne wani ya saci tukunya ya ji labari to sai ya makale da wannan domin ya kara kanshi daga shan kasa ko mun gano wannan da kyau ko in duk wannan a gama shi tsab sai ce ta koma satan kunya sai ka ce ai wannan ba addini bane tilka ummatun kada khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu to sun yi aiki me na na tambaya na akai Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai an karantar da kai harkan da'awa yanda za ka yi tasaddi wajen fuskantar mutane waɗanda suka sha bamban wajen fahimta Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kaga kenan bincike dangane da abin da magabata suke akai wannan hujja ce fir'auniya hone ita ce aya ta 51 a cikin suratul taha wa qawlihi da fadin Allah madaukin sarki da yace ma sami'ina bihaza fi aba'ina al-awwalin suka ce mu sam da dai bamu mu taɓa jin labarin wannan ba cikin abin da ya shafe iyayenmu na farko ko mun gano wannan da kyau ko ba mu da labarin wani abu dangane da abin da ya shafi iyayenmu na farko da suka zo da waɗannan abubuwan ba mu taɓa ji sun yi wannan maganganun da ku kuke a kan shi ba ko kun gano wannan da kyau ko wallahi mu ba mu sani ba ai mu ba za mu ba cin da kun zo mana da wasu abubuwa waɗanda mu ba a kan shi muke ba kuma ba mu yarda da shi ba wannan ita ce aya ta 23 a cikin suratul mu'minuna to wannan shine bayanin da shekul islam muhammad bin abdulwahab ya kawo dangane da cewa dogaro da cewa manya da suka gabata ga inda suka fuskanta saboda haka 'ya'yansu da jikokinsu su fuskanci wannan fuska ko da ko abin nan ba daidai yake ba ya ce wannan jahiliya ne hasali ma masu faɗin wannan magana ko a zamanin annabawan ba su ne mumine ba to sai mala ya ce a sharhu. sharhin wannan zance fawzan ya ce iza ja'adhumur rusul bil haqqi ihtajju bi aba'ihim su mutanen jahiliya haka suke haka al'adar su yake duk sanda annabawa suka zo musu da hujjoji karara sai su kafa hujja da iyayensu fa inna musa alaihi salam domin shi annabi musa lamma da a fir'auna ilal iman yayin da ya kira fir'auna cewa ya yadda da allah ya imani ihtajja fir'aunu bima alaihi al sai fir'auna ya kafa hujja da abin da na farko suke a kai kai ma kenan yanzu da kake cewa ai za ka ba abin da iyayenka da kakanni ne suke a kai to wannan hujja ce fir'auniya ina fatan mun gane wannan da kyau sai a duba ga waɗanda kake cewa su za ka bi magabatan naka annabawa ne kamar yadda annabi yusuf ya ce wattaba'atu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub in haka ne sai a ce madalla da waɗannan salaf din haka a yau in ka ce kana bin addinin magabata ne na kwarai sai a bincike su wane ne magabata na kwarai ashe annabi ne da sahabbai da tabi'ai qurunul mufaddala to shikenan sai a ce madalla da wannan abin da kake a amma kai kana nufin iyayenka ne masu botan tsumburbura waɗanda suke bautan dami in ya tashi rantsuwa zai rantse da zargarniya wanda yake bautan kabare sai a ce a wannan ba addinin annabawa ba ne addini ne irin na miyagu 'yan baya da allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa cewa addinin a bar shi allah ya sa mu dace to shi ne fir'auna ya ce fama balul ƙorunul ula yuridu an yahtajja ma alaihi al qurunul ula allati sabakarhu min al kufri mala yake cewa yana nufin ya kafa hujja da abin da karnonin farko suke a kan shi waɗanda suka gabace shi minal kafara daga cikin manya-manyan kafirai wa hazihi hujjatun batila wannan hujja ce rusasshiya watsatsiyar hujja wacce ba za ta karɓi ba wahiya hujjatun jahiliya wannan hujja ce ba jahiliyar hujja kun gano wannan da kyau ku ku riƙe wannan kam duk sanda mutum ya kawo abin da yake ya saba ma abin da nassi dalili hujja karara yake a kan sai a ce wannan hujja ce bajahilar hujja hujja ce fir'auniya ina fatan mun gano wannan da kyau amma hujja nabawiyya islamiyya shine qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi faqihi Allah maraukin sarki ya samu dace malam ya ce wa kama kala qaumi nuhin lamma da ahun ilallah haka abin yake cib da cib mutanen annabi nuhu su ma sanda annabi nuhu ya kira su bi Allah Kalu suka ce ma haza illa basharun mithlukum ku rabu da shi ku fi da batin shi ai ba wani bane sai mutum irin ku yuridu an ya tafaddala alaikum so yake samun matsayi ya fifi ku a kanku ya fi ku kaza ya fi ku kaza ya ɗaran maku ya zama shi ke da faɗa aji shi ne abin saurare shi ne kaza shi ne kaza irin abin da ke faruwa a yau a ce mutum ɗaya a basharun minna wahid ɗaya tilo tallin tal kai mu ba mu yarda da wannan ba wannan hujja ce jahiliya Allah ya kiyaye walau sha Allahu la'anzala mala'ikatan ku rabu da shi da Allah yana son mu shiryu mu bi abin da ya zo da shi wa aida mala'iku ya saukar ma sami ina bi haza fi aba'inal awwalina irin wannan zantattukan da yake zantar da mu a yau yo ai mu ba mu taɓa jin wansu daga cikin iyayenmu na farko sun zo sun yi shi ba aya ta 24 cikin sautul mu'minuna malam sai yake cewa faƙabalo da'awata nabiyan lahi nuh sai suka kwatanta suka gwama za su kamfiyarin su tantance menene daidai da wannan da'awa na annabin allah annabi bima alaihi aba'uhum ala annahu haq wai za a kwatanta addinin da allah ya ko annabi nuhu da abin da suke ganin iyayensu da kakannin suna kanshi shi wai haka ne za su tantance abin da yake shine gaskiya wa anna ma a bihi nuhun shi ko abin da nuhun ya zo da shi da ba sa so kuma iyayensu ba su shiri a kan shi ba batil wai wannan shi bata ne li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum kada dan ya saba ma iyayensu ba dan gazawa wajen gabatar da dalilai da hujjoji gamsassu da ke gamsarwa ba ina ta mun gane wannan da kyau haka yanzu sai ka uni kai wa'azi ka jawo ayoyi ka uni kana nazari kana binciken littattafan da za ka kafa hujja da so kana zuwa ka gabatar sai a ce abin da zagin me yake zage-zagen da wani yake yin ne wannan dukkanin shi hujjoji ne da dalilai na jahiliya wanda waɗanda suke magabta annabawa a wajensu ne aka samo irin waɗannan kalmomi ake amfani da su wajen rusa saƙon da Allah ya aiko annabawan da shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga afka majahiliya mala ce wa kuffaru quraishun su ko kafiran quraishawa da annabi dabdala ya gwagwarmaya ya fito na fito da su wajensu an shi gaskiya ya kuluna su ma ba kyallaye ba ne cewa suke ma sami ina bi haza fil millatil akhira tab ai wannan maganganun da ka zo kana ta yi addinin da ya gabata mu ba mu taba jin suna irin waɗannan maganganun ba in haza illa ikhtilaq Yo, wannan abu naka da kake yayi kirkiro shi kai kai kai abinka wani littafi ne irin naka ina fatan mun gane wannan da kyau kamar yanzu a karanta mutum a karanta mutum hadisi hadisi ingantacci ya fahimce shi sai ji gurbu da mu wannan albaniyanci ne kawai ina fatan mun gane wannan da kyau Daliban wane ne fa mabiya su wane ne fa wai hadisin sai a kama shi sai a mutsutsuke shi sai a danne shi sai a shakare shi kai kuma fa sai a yi ma alkabayi daidai ɗin fa sai a kyayi ke ta saboda an riga an muku ɗaurin goro shi sa kowa ji tsoron allah jahiliyan nan ba wai wani abu ne wanda ya faru tun kati ba zai dawo ba ku da jin karatun kun san cewa jahiliya ta riga ta dawo kuma an riga an mararce da sai dai allah ya kiyaye aya ta bakwai a cikin sotus sot ce wanda suka yi ma sami ina bi haza allazi ja'a bihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda suke nufi sakon da annabi ya zo da shi fil millatil akhira, millat abaihim wa ajdadihim wai addinin da suka samu iyayensu da kakanninsu suke a kai su basu su taba jin wannan ba kun ga abun mamaki jama'a abin mamaki yanzu wannan bayanin da ake yi mutumin da yake kafa hujja da waɗannan abubuwan cewa iyaye da kakanni yana nan da fankaɗa fankaɗan kunnuwa da suka fi naga girma kuma yana ji kuma yana gane mai ake faɗi amma an ma zai iya faɗin haka kun san dalili saboda shirya da ɓata a hannun allah take in Allah yana nufin ka da alkhairin duniya da lahira sai kin sama shirya sai ka ansa sai ka gane sai ka yi aiki da shi amma muddin ya zam Allah madaukin sarki bai zaɓe ka cikin zaɓaɓɓu ba kana kallon wannan dole ka ƙetare ta Allah ya kiyaye mu in haza illa ikhtilaq ai wannan abin da kake biya mana ƙarya ce kawai kadhibun ƙarya ne ka shishirgo فهم وصفوه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ليتي فهم سو كافران قريشاوا وصفوا ما جاء به الرسول سن سبنت أبين منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم يزول شي بأنه كذب شواوي ونا حقيقة ƙarya ya tattakura ya shirgo shi yasa kai mai wa'azi idan mutanen da suke kan jahiliya sun zarge ka da karya shafa ma kanka lafiya naka kakkai fushi ci gaba da isar masu da sakon Allah wanda ya fi ka daraja Allah ya yadda da shi sama da kai kaji yadda shi ma aka siffanta shi mala yake cewa limaza li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum me ya faru ne suka ta annabi wai dan kadai ya zo masa da addinin da ba shi iyayensa suke a kai ba wa huwa ibadatul awthan ya zo da wani salon addini na abota ma Allah shi kadai kar a sake abota ma gumaka to kai ma sai ka tsaya kai nazari unguwan da kaje ka kafa wa'azi ka kafa karantarwa kana ta nasiya kana ilmatar da su shin kafin kai ana yin wannan aikin hmm ba ta yi ba sai dai su yi sallah a gaggaisa a watsi a tara kofar masallaci ana gulma haka gobe haka jiba haka suka tashi su ga iyayensu huma iyayen kakannin waɗannan haka su ga suna yi to kai yau sai ka zo ka ci a wannan ba addini ba ne addinin da annabi ya yi shi zaman karantar da mutane kai ma ku taro in karantar da ku kun gano wannan da kyau ku to fa sai kai maya za su ce su ba su taɓa ganin wannan iyayensu na yi ba in ka ci gaba waɗannan suka tafi allah madaukin sarki ya janye ya kulle sa a ƙasa to 'ya'yansu da suka taso sai ka dafa waɗannan kaga su yin sun taso ‘ya'yansu suka hayyafa suka girma sai su ce mu kuma iyayenmu da kakanninmu karatun alkur'ani da sunna maga suna yi ina ba mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma sai ka ce cin da ba su gane ba suna fuskantar ka da dafin jahiliya kai kuma za ka miƙe za ka juya ka fuskance su ka buɗe masu wuta to kai ma baka fahimci da'awa ba malam sai ce walam yarji'u ila dini abihim ibrahima wa isma'ila ba sa nufin wai suna mai da su ne zuwa ga addinin ibrahim da isma'il bal raja'u ila ma kana alaihi aba'uhum qariban suna nufin iyayensu na kusa da su waɗanda suka haife su da kakanninsu da suka haifi iyayen nasu malai ce wa hum aba'uhum wa ajdaduhum fi makka min kuffari quraish nufin wai waɗannan fararen arnan na makka wai su ne abin kafa hujjan su ba wai waɗancan annabawa da suka taho da shari'a suka haskake duniya ba fa hazihi sunnatul kuffar malai ce wannan fa ita ce al'adan kafirai tun katukatu titir haka suke har yanzu kuma ka za su ta yi har zuwa sanda Allah zai tsaye da kiyama wa hazihi sunnatul jahiliya wannan shine al'adan jahiliya an yahtajju biman sabaqahum min umam su riga kafa hujja da waɗanda suka gabace su daga cikin al'ummomi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine abin da suke akai su riga kafa hujja ai suwa ne suna kan kaza ai dalili ai kaza ai kaza ai kaza kawai ba ka taɓa jin an zauna an ce allah ya ce annabi ya ce ga inda hujja da dalilai masu kwari suke a kan shi ina fatan mun gano wannan da kyau in kaga mutane sun zauna a kan haka jama'a bala'i ya zo malamai kar ku zauna ku meke ku karanta masa alkur'ani da sunna ku yi masu fassara da fassaran da annabi da sahabbai suka yi ma alkur'anin wallahi haske zai kai ko'ina mutane suna son gaskiya mutane suna son shiriya mutane suna son a gaya masu saƙon allah malamai ku yi amfani da kalmomi ku yi amfani da haruffa ku yi amfani da abubuwa masu kyau waɗanda zai shiryar da mutane allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ne sai malin ya ci gaba da cewa wannan shi ne sunan kafirai kuma sunan mutanen jahiliya an yahtajju biman sabaqahum min al'umam suna kafa hujja da waɗanda suka gabace su ne daga cikin al'ummomi ba wai hujja da dalili ba walwajibu wajibu alal aqala mala yace abin da yake wajibi ga mahankalta an yanzuru ma ma'ar rusuli su duba su ga wai menene ke tare da waɗannan manzanni wani irin saƙo ne suka taho da shi wa ƙaranu bainahu wa baina ma alaihi aba'uhum sai su kwatanta da abin da su annabawa da manzannin suka zo da shi da kuma abin da iyayensu aka iske sa kan shi liyattabiha lahumul alhaqqa min albatil wannan shi zai tantance masa abin da yake shine gaskiya abi a gane abin da yake banna a guje mai amma ighlaqul bab amma mutum ya ja kofa baram ya bame ta bam ala anfusihim cewa no going back su sun zama wasu 'yan conservative haka ya ƙolo na suna cewa ma na kabalu illa ma alaihi aba'una mu ba ma kan abin da iyayenmu ba a kan shi suke ba wala na ƙabilu ma yukhalifuhu ba za mu karɓi abin da ya saba ma iyayenmu ba fahaza laisa min sha'anil uqala wannan bai daga cikin sha'anin mahankalta fadlan an alladhina yuriduna an-najata li anfusihim ballantana waɗanda suke fata suke bege suke fagamniyar neman abin da zai zama shine tsira ga kawunansu duniyarsu da lahiransu wal'an malai ce a wannan zamani yan abin abu ga misali ne don mutane su fahimta ɗauko ubbadul qubur waɗanda ke zuwa bauta a makabartu mun gano wannan da kyau ko a kasan ku ana yi ana bautan kabari a wali ɗan marna wali ɗan takun wali ɗan kaza wali mai marmara wali mai kaza duk ana yi a garuruwan hausa abubuwan da allah maɗaukin sarki bai saukar da dalili da hujjan yinsu ba izanuhu an ibadatul qubur duk sanda aka yi wa'azi aka hana su bauta ma kabari qalu sai su ce haza alaihi albaladul fulani kasan wani ai mutumin kirki ne haka ake yi wa alaihi aljama'atul fulaniya al'umma kaza ai kowa ya san mutanen kirki ne kuma malamai ne su ma kan shi suke wa alaihi qurunul madat kuma karno ne waɗanda suka gabata duk an samu da suna bautan kabari don me za ka hana mu sai ka ce to shi kenan cin da an samu da yawa suna yi kaga shirme ba wanda ya ji aya ko hadisi ya ce ga inda ya kafa hujja ko akwai babu ne hujjansu shine irin wannan shirgi da badar sai kuma ka ce to cin da an ce manya haka suke to shi kenan jama'a duk duniya ba babban da ya kai annaba ba ko mun gane wannan da kyau ko ba wani babban sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba maganan da saba mata bata ne irin maganan annabi maganan kowa in ya faɗa ka ce ya fara ya fa mutane baki baka binta ko baka zama batacce cin da ba ta annabi bace kuna gane wannan da kyau ku yanzu akwai hujja anan duk wanda ya je yana bauta ma kabari yana roƙon kabari bai iya kafa maka hujja da aya kwaya ɗaya tak yace ce ce hujjan shi kawai maganganu ne mutane suke zuwa suke faɗi wanda allah maɗaukin sarki bai saukar da dalili a kai ba kuma billahi al'adun wannan jahiliya ne allah ya kiyaye wa ashabul mawalid ma ya ce haka waɗanda suke bukukunan maulidi idanu duk sanda aka yi wa'azi aka hane su aka ce kai ku bar maulidin nan ba daidai ba ne cin da ba ku da aya ko rabi cikin ƙur'ani da ta ce a yi cikin hadisan annabi kaf ko da ifi e ba ku iya kawo inda aka ce annabi ya yi ko ya ce ai ba haka sahabban shi tun da kan abubakar khalifofin nan shiryayyo da annabi ya yabe su cewa za su yi khalifanci ne a bisa tsari na annabta cikinsu babu wanda ya maulidin nan kai a je su duk sabon manzon Allah da tabi'ai duk da Allah madaukin sarki ya shaide su cewa na annabi ne kuma na Allah ne ba taba samo inda aka sami cewa sun yi ko kuma sun yi fatawa a yi ba haka ɗauko littattafan da ake koyan addini a ƙasan nan a madikiyance fara tun da kan ƙawa'idi har muktasar ba inda za ka ga babin maulidi ko fasalin maulidi ko inda aka ce a yi shi babu a cikin addini kwata-kwata to cin da babu to ku daina mana mun gano wannan da kyau ku sai su ce to ai abin da ake bayani a kan shi ba ku gane ba ne ai wata rana abu lahabi ya taɓa a yin murna ranar zagayewar haihuwan annabi to shi ne ma ake ɗan sassauta mai azaban da ake mai a lahira sakamakon wannan kaga wannan abu ne mai kyau ya yi. sai muka ce oho to yanzu ne muka gane ashe maulidi ba muhammadiyya ba ne abu lahabiyya ce ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ko abu lahaba allah maraukin sarki da ya tashi tsine mai albarka shi da duk abin da ke tattar da shi tsine mai albarka yace tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu sai ce wa ma kasab Allah madaukin sarki ya sa kayan usul duk abin da ya Allah madaukin sarki ya ce da shi da banza duk sun zama dai mun gano wannan da kyau ku har wacce ta rabe shi sai da ya goga mata tsiya shine mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad wai musulmi ne zaka turke shi ka ce kawo dalilin abin da kake yi da sunan addini wai sai ce maka wai abu lahabu ne ya fara ana nan sai sun ce maka ma fir'auna ne ya fara allah ya kiyaye domin duk abin da ya rasa dalili cikin qur'ani da hadisi wannan abu ya gama tabewa malam sai yake cewa lahum sai a ce da su haza bidi'a. ya wannan bukukunan da kuke ya jama'a wallahi bid'a ne ku bar shi qalu sai su ce haza shay'un ma'mulun bihi qablana yau maulidin nan tun kafin a haifi iyayenmu da kakanninmu ake ta yin shi walau kana batilan da na ne ma amilu da ba sai aiki da shi ba kana cewa ba daidai bane sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi Ka yi ta wasu ta hannu yanta ta wani sassan lami din ya gama ka ce gama yanzu ƙaunan manzon Allah sai ka ce kwarai da gaske annabi kaunan shi ibada ne ba a yin ibada sai da nassi kawo mana nasi in ma ƙur'ani ko hadisi wannan abubuwan da kake gaba ɗin shi jahiliya ne kun gano wannan da kyau ko haka mutanen jahiliya suke ja aya ko hadisi faɗa mana yadda annabi ya fassara ya aiki da kawai ma sai mu kama amma babu sai mu ce abin da ka zo da shi bida'a ne cikin addini jama'a muna gano wannan da kyau ko kaunan annabi ibada ne sai an gaya maka yanda za ka yi shi yasa da ya ga sabai sun fara wuce gona da iri ya hana su yace ce la ta ne ku daina kuzuzuta ni da yabo kamar yanda kiristoci suka wuce gona da iri wajen yaban isa dan maryam suka ce mishi dan allah ne tsaban kauna ne da sofa sai gaba abin da ma za su ce ma annabi isa su birge ya suka ce dan allah ne allah madaukin sarki ku yi tattakura ya la'ance su Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa haza ihtijajin wa haza ihtijaj ahli aljahiliya kun ga irin wannan hujjan da suke kawa to shine kafa hujjan da mutanen jahiliya suke yi falaysal ibratu bima alayhi nas jama'a abun kafa hujja da shi a musulunci a karbe shi a yadda addini ne ba wai ana lura da abin da mutane suke akan shi bane ana fahimta wa innamal ibra bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin lura anan shine mai annabi yazo da shi li'annan nasa yakhti'una wa yasibun mutane kan yi kuskure ai wajen maganganu da ayyukansu a wani lokaci kuma sai su daidai lakin na ma ja a bihin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai sanufa abin da annabi ya zo da shi fahuwa sawabun kata'an wannan shine daidai kai tsaye wal tiba'uhu abin da yake wajibi a bishi shi wallahu lam yakilana ila aba'ina Allah bai wakilta mu mu bi iyayenmu ba wa ajdadina da kakanninmu walau kana allazi indal abai wal ajdadi yakfi da zai yi a ce abin da iyaye da kakanni suke akan shi ya isa mahtajana ilar rusul yau ai da ban bukaci manzanni ba sai a bar mu kawai kowa ya bi uban shi haka ne kawai kowa ya bi nashi uban kawai annaba kuma su huta to Allah da ya san addinin iyaye da kakanni ba addinin shi ba ne sai ya turo annabawa da addinin shi to dole ka bar na uban ka in uban na raye ma kwadu ku bari sai ku bana annabawa ne kare ta farkin tsira Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa haka za sufiya haka sufaye 'yan ɗarika ya ƙununa suna cewa a hawaluna takfi a ittiba'in rusul in kai kana bi ne kawai ba kai karatu ba to kawai ka ja baki kai shiru kakkai mutane tsiwa harka ce da in ka zo sai a nuna ma a ce ga wajen kai kuma kai tiris jan bakin ma ba ka iya wacin da karatun ba wasani ina ba ta mun gano wannan da kyau da wasali ma ba ka iya karanta kawai kai mai bi ne ina fatan mun gano wannan da kyau to ko kana jin mutum ya ce shi mai bi ne to ko an kama hanyar bata ko mun gano wannan da kyau ko to kai mai bi ai kaga sai ka sa ko gano wannan da kyau ko ai an san masu bi ko ehe Allah ya kiyaye malam sai ce sai su ce wasu suna da wasu halayya da suke ba sa bin manzanni su walana a ahwalun muna da wani irin alaƙa tsakaninmu da Allah walana ittisalun ma'allah muna da inda muke haɗuwa da Allah wa mu anillahi shara, sai mu ɗibo saƙonni daga Allah kai tsaye wa ahlus su ko a sunna na dinahun an amwatin rabu da su su suna koyan addininsu ne daga matattu ya nuna rijalis sanad wai cewa da ake haddafanawa ne haddafanawa ne wai muna koyan addini ne wajen matattu ibn al-qayyim ko ya ce wal ilmu ma kana fi qala haddafana ilimi shine abin da kaji an ce haddafana rasulullah fama siwa zaka fa waswasati shayatin duk abin da ba danganta shi zuwa ga Allah zuwa ga annabi ba rabu da shi wannan kururuwa ne da waswasin shedan amma nahanu su ko sufaye sai su ce mu dinnan fanna akhudhu dinana anil hayy alladhi la yamut kaji kalban gaskiya amma me haka na fara ita mata mu muna koyan addinin mu ne kai tsaye daga rayayyen da baya mutuwa shine Allah sai a ce ta hanyar wa sai a ce ta hanyar shi haddathani qalbi wai zuciyana ta ban labari anillahi cewa Allah madaukin sarki ya ce kaza shi ba ruwan shi da annabi Muhammadu ba ruwan shi da alkur'ani da sunna abin da ya darsa su a zuciyar shi kawai shi zai bi ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai ka same suna faɗi a cikin littattafansa ƙarara cewa wai su ba sa ma zuciyarsa jayayya aslama nafsi haisu aslama nil hawa aslamtu nafsi ko haisu aslama nil hawa wai duk inda san zuciyar shi kai shi kawai sai bi kuma shi bai zama yana mata jayayya ba fa ya tauran inda ka'aba ta tadi'u wani lokaci za ka iya ganin shi kawai ka'aba mene menene ratiu yana ta ruku fa ya tauran inda kanisatu sajidu wani lokaci kuma ga tafi sabis coci in ka ce shi mai laifi ne a cikin ilimin shari'a a wajen ilimin hakika shi mai da'a ne wa mallahu illa rahibun fi kanisati ai ba kowa bane Allah kamar wani fasto ne ma kawai a cikin coci wa mallahu kalla illa menene kaza kaza maganganun banza dai ga su sai ka ji mutum yana ce maka wai da Allah ai da manzan Allah da fafuroma duk daya ne in ka ce uzu billah sai ce ana nufin Allah ne yi su gaba da to me yasa baka kafa ka ce da ubanka da fafuroma duk ɗaya bane sai ka ɗauko annabi ka sa a wajen da a nuna maka annabi da sauran annabawa ba su da kima ba su da mutunci domin su ba su koyan addini daga wajen waɗannan annabawan to wannan jahiliya ne Allah ya kiyaye malam ya ce wa ya na sai su ce an rusulu inna ma ya tajuhumul awam wai jahilan gari ne gidahumai suke bukata dangane da manzanni ammal hawas amma keɓantattu zaɓaɓɓu na musamman fa haula ilaysu bi hajatin ila rusuli wai su ba da bukatan manzanni li'annahum wasalu ila Allah saboda su sun hadu da Allah kai tsaye ba sa bukatan wani biye biye wa arafu kuma sun san shi wa arafu sun san shi ya san su walai su bi hajatin ila rusuli ba da bukatan annabi kwata kwata haka za ya ƙola lahumar shaitan wannan shine abin da shaɗan ke ce masu shi ya sa majama kuke gani abubuwan da suke faruwa in an zo an faɗa sai wani ya raɓe ce an yi an zagai an ci mutuncin iyayen shi a raina malaman shi sai ka ce ba haka bane ba wanda ya zagi yanzu annabi allah ya saukar mai da aya cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima simple an ce ayi salati sabon nan larabawa ne sun bi ka iya larabci masu fasaha ne masu zalaka ne ba wani abin da ya shiga larabcin larabcinsu ya gurɓata shi amma da yake sun fahimci cewa addinin nan ba da ka ake yin shi ba ba da ra'ayi ake yin shi ba ba da gwaninta ake yin shi ba sai suka tattara suka samu annabi suka ce ya labarin salati annabi ya zauna ya karantar da su sigogin salati shida ko bakwai ka watsar da na annabi ka ɗauki naka wanda wani ya kirkiro maka kuma ya ce a mafarki ya gani ga wanda annabi ya karantar ido biyu sai aka ɗauki na annaba aka jingini sai aka ɗauki wannan na mabarki aka kwanzama shi aka kuzuzuta shi aka antaya mai lada na karya aka ce ka karanta shi sau ɗaya ya fi saƙon da annabi ya zo gaba ɗaya da shi sau dubu shida wannan renin wayan yana da yawa jama mun gano wannan da kyau ku kuma wani ya yadda shi yasa ko gidan biki aka yi aka je sai a ce a yi na annabi goma shi kuma na farki sai a ce a yi ɗaya saboda shi babba ne na annabi ko sai ce salati goma goma gaisuwa ga annabi wai kaji ma salatin wai gaida annaba yake mun gano wannan da kyau ko shi kuma wancan kawai sai a ce a kawai saboda shi ne mai karfin wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma dole ne a gaya mutane ko ba su sa a gaya masu gaskiya saboda su ake a gudu tare a tsira tare duk mutumin da zai yi kuskure a gyara mai ya ce ai yanzu wulakanci da zagi da cin mutunci ya jahiliya yake a kan shi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kana tawo mutum sai kawo maka hujja jahiliya kuma in ka ce ya za ka ce karanta salati da ka ce na annabi ne alhali ba annabi ya karantar da shi ba ya bi karanta alkur'ani sau kaza sai ce to misali ka san ladan salatin Allah domin Allah ke yin salatin shi ko qur'ani an ce ka karanta harafi daya za a baka lada goma shi salatin Allah an faɗi ladan shi sai ka ce ba faɗi ba sai ka ce to sai ce ai wannan shi ne dalilin da ya sa aka ce ya fi ƙur'ani sai ka ce to wane ne ya gaya maka cikin ƙur'ani ko hadisi cewa an ka karanta wannan ya fi Alƙur'ani. to anan kowa ba zai iya kawo ba sai ce yanzu ka je ka da yan izala ku domin su ne masu irin waɗannan tambayoyin sai an gaya musu nasi ko ya shiru kalli wannan renin wayo jama'a dan rena hankalinka sai ka ce yanzu duk inda Allah ya salati ya fi Qur'ani sai ka ce gashi na cin alkur'ani Allah ce olaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama ba ma salati ɗaya ba cewa yi salawatun salatota ba iyaka kawai daga kayatin tibe yi haƙuri daga gonanka barayi sun sace ko gobara ya cika ko ka je kasuwa kuɗin sun ɓata, ko kuma kayan siyayya amma ko wannan in kai hakuri kafa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai ta maka salati ulaika alaihim salawatun min rabbihim sai kuma yace wa rahama wa ulaika humul muhtadun yanzu yin hakuri daga faruwar musiba ita ma ta bi qur'ani kenan da nassu alqur'ani jama kuna fahimtar wannan yasa ku daina bari suna muku wasa da hankali kan da sotul ahzab anan ma Allah maɗaukin sarki ya faɗi yana mumine salati mun gano wannan da ke ko allazi salli. mun gano wannan da ke ko Allah yana muku salati haba mala to ko shikenan da ake Allah na muku salati sai a ce abinda kuka yi Allah ya muku salati shikenan kun bi Qur'ani wannan ba haka bane in za a buga misali da jaridan Aminiya ko gaskiya ta fi ko ko Daily Trust ko wane ne ba matsala amma al a her duk wanda yake geshi sai mun mai raddi ko ya girmu duniya Allah ya shiryar da mu malam sai yake cewa walai su bi hajatin ilar rusuli su ba su da bukatan manzanni haka za ya ƙulu lahum shaitan haka shaitan ke masu wahayi wa ya ƙulu sai ce inna ashabi turuk kun ga masu bin ɗare kogin sufaye la ya hata juna ilar rusuli la ya hata juna ilar rusuli ba su da bukatan manzanni abinda waliyai da shehunne suka faɗi yayi shine sai ka ja ce to in ka duba littafin kaga abin da ba shi kenan ba kai shiru misalin wannan shine misalin mutum ne uwa shi ke sata ba wanda ya san uwan wancan barauniya ne sai mutum daya da kai ɗanta da abokinka sai ka samu abokin nan naka a wani gari ya kaba ka yana cewa uwarwa ne barauniya ne in kun musa ku tambaye shi ya sani tsakanin shi da Allah to kai an tambaye ka an ce wani tsakaninka da Allah uwarka barauniya ne ba za ka raba mata asiri ba da aka ce uwarka barauniya ne to ya ka misalin yake wanda ya buga misalin ku karanta jaridan aminiya yana nan allah ya sa mu dace a unguwarka barauniya ne to shikenan sai a ce barauniya ne a mata wa'azi da tuba yan kayan mutane ta sata kuma ya muku lissafi ku biya ai kenan. ina fatan mun gano wannan da kyau sai a gaya ma sauran mutane kuma su kaffa kaffa innan ware na zuwa <laughs> mala yace li annahum ya'khuzuna 'ala allahi mubashara wasu suna ansan saƙo ne daga Allah kai tsaye wa haza dinun jahiliya wa haza dinul jahiliya wannan addinin jahiliya ne wal waqa'a kathira irin waɗannan abubuwan da su baya suke faɗi masu yawa ne min haza nau na irin wannan nau'i na kangarewa da fanɗarewa da wuce gona da iri Allah ka tabbatar da mu a bisa addininka da sunnan annabinka da kiyaye mu jahiliya da dukkanin abin da zai faudar da mu ya lalata addinin mu subhanaka allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum